da uban me za a dafa muku abincin rana ka bar na mai magana da ogan ka mana kai ka yi fiye sauro a satin da ya gabata cikin shirin da kowa sabon a ah, shi kenan an zo an kama sana an mayar man da gida kamar dandalin dambe ko ba laifin kowa bane wallahi laifin ki duk abin da zan gaya maka ba za ka yarda ni ba amma fa ki sani ko da na tafi zan dawo kuma gaye duk abin da kake ji da shi idan kana gadara da rashin mutunci ne wallahi tallahi sama nake da kai a rashin kunya gaye na san na wuce komai a wajen gimbiya saboda ganina nake a matsayin dan uwanta masoyinta sanan danginta a cikin garin da domin ko bayan gimbiya akwai mata kala kala a garin my dear har yanzu baki breakfast nan bane magana fa nake maka ka kasa bani amsa dan Allah ki rabu da ni yana ni akwai abin da yake damuna in dai magana game da maganar bintu ne dan Allah ka yi haƙuri na san cewar komai zai wuce domin kin ga dakta yana ai duk halin da bitu ta tsinci kanta a ciki ba laifin kowa bane wallahi laifin ki ne laifi na kuma laifin ki ne mana ta yaya zama laifi na me yasa tintini kin san halin da bintu take ciki amma baki faɗa mini ba alhali kuma kina da masaniya akan haka duk abin da zan gaya maka ba za ka fahimce ni ba domin na yi yunkurin hana ta amma abin ya gagara ko me zaki faɗa min yana ni fa ba yarda zan yi ba hasali ma dan Allah ki tashi tafi ki ban waje ki banni da abin da yake damuna kurata ma kake yi ni dai na ce dan Allah ki tafi ki bar ni ko ba za ki tafi ba ni ba na tashi na ba miki fada Ummi dan Allah ki yi haƙuri. Ki daina kuka. Mami ki shiro dan Allah. Me za ki ce da ni ki rufe min baki? Duk wani hali da na shiga baki kika sana a cikinsa ba? Tunda nake da mahaifinki ban taɓa samun matsala ba sai yau. Mata dalilinki. Don Allah mu ki yafe ni.

a ka san ma me za yanzu ni yanzu bari na shiga ka jira ni anan na in shirya ka gane sai yanzu ko sai mu wuce studio nan da okay eh. sai yanzu yan ta jiran ka nan sai ka je ka yi wanka ka fito sannan mu tafi ni kuma ina tsaye ina jira duk ba za ka gane ba ka gane yanzu bari idan na ne wanka a ah. studio a can akwai jallabiya ta giggiya kuma sai kai wanka a bandakin studio eh ya Allah ina hankali ne kai wallahi ba zai yi ba tafiya zan ba zai yi ba mm. da Allah ka jira ne kai a ah, wallahi <laughs> ya ko ina jira to cike alaikum salam ah. Eh, ya ina ta kiran anti ka ta daga mun wai. I hope da lafiya. A ah, lafiya kalau wallahi. Tana ciki ai. Ina jin ko ta sa wai a sallar sai. Tana ciki? To bari in shiga. Shiga. Ba san wani abu? A. Akwai wata yarinya. Yar matan nan. Eh. Wallahi tana bala'in burge ni. da Allah gwada wannan magana dan Allah da ka jira ni kawai yanzu je wankan zo sai mu wuce eh bari ma na shiga da bal nan eh a jira ba za a jira ka ba. <laughs> sai dai barki ba hmm. <laughs> ba dole ba sabuwa ai hamma ta dole ce to amma sai ki dinga rufe bakin yo rufe baki na daga hannun nan na kai na sauke na kuma daga na kai na sauke wallahi hamman nan a gidan nan na yi ta ban san adadin ta ba na gaji wallahi na gaji na gaba ni gashi mun fara magana ma ko gaisa ban ba ina kwana lafiya lau Hmm, na zaci ma kin taho min da dan wani abu sabo da zan kai bakin salati hmm, adama kenan ke ma kin san ai ba zan zo miki haka ba tunda na san baki da shi kin ga biredi ne dan asabe ya saya mana da safe shine ce to bari in rago ke ma a kawo miki kai kai kai kai dan asaban da kai shi Allahu akbar kabira Allah ya gama ya biya dan asabe da kai shi adama ki ci a hankali mana hmm, kin ga wannan biredi wallahi ba zan kin kawo shi ba sai dai ki tattare a garin asibiti ana yau kawo mu ta ha bayana yanzu wannan fadan da cin mutunci ne kika kika sa nan a gaba sai fada kike mata da cin mutunci wannan kina tare shi sa soya halayenta ha ba doctor yanzu da yau bintu kenan ki duba ki gani yau mahaifinta ya ɗora min alhakin lalacewarta ya ake so na yi da raina ya isa yana kin ga lamarin ki duk ki mika da Allah shi zai miki maganin komai kin san addu'a makamin mumini ne bintu je ki kamo ruwa mai sanyi haba yana ai cin mutunci da zagi ba shi bane zaki dinga yarinyar nan ba ki dinga janyo ta a jiki ke fa uwa ce ki ma'aifiya ce kuma kar ki manta mu wani hira muna cikin gabatar da mutane mu dinga kwantar musu da hankali ya za ni gidanki ya gagare ki yana hmm? ki ja ta a jiki ki dinga nuna mata cewa ba matsala amma da wani abu ta dinga gaya miki so ki dinga nusar da ita a cikin irin problem ɗin da ta faɗa a cikin wannan mummunan tabiya da ta afka kanta a ciki so amma kina hantarar ta kina mata irin wa'annan abubuwan sai ki dade jefa ta wani halin da bamu san ko menene a gaba ba me nan to akai ai an yi ba ai ba kin san me nake so da ke na san kina addu'a ki ƙara kin san tsakanin Allah da bawa special ma ke uwa ba hijabi tsakanin ki da shi inda akan yarkici na san kina ke haƙuri ki sake ƙarawa dau da duk wannan bacin ran nan mai gidanki da yake cewa tarbiyyar bintu ke ne sanadiyya da yanzu tarbiyyar mai kyau ne ba zai gaya miki haka ba so dole ran shi ya ɓaci ke kuma shi sai ki bana mata ki ta faɗa ba ki ci da bara ki ci gaba da addu'a ai mace sai mace so ke mace ce yarki mace ce har kin ga tarbiyyar ta gaba ɗaya gaskiya ne rabin anin ke ke na san kina cikin bakin ciki da fama ba yau ba jiya ba amma dan Allah ke haƙuri daga ni har ke zan ta ki addu'a insha Allah komai zai zo ya wuce amma kina sa damuwa a ranki ai ma sai ki dinga tamin da hankali Ina iya yi na fa, amma har yanzu bata sauya zane ba. Yanzu dan go karɓar ruwan sanyin nan ki sha, ki sanya a ranki. Wai ina kyautar ne? Ba ta taimaka miki da abin da zaki ci ne? kyauta ta taimaka min? Ta ashe baki san bakar mutsiyaciya ba ai annan in gaya miki a cikin gidan nan kyautu za ta zauna ga hannu ga ta za ta cinye abincin ta wanke kwanan ta sile ta je ta kife shi ta tashi ta buda. ai ba ta da imani a wannan bangaren ai tantiriyar mutsiyaciya ce kyautu din laliya wajen abinci to yanzu tana ina kyauta kuma ai ana can garwa ko galan ko tsinkakken takalmi ana can wajen bakin tsinan nan gantali in gaya miki tun safe da ta fice inan nan yawon nan mara albarka da ba za ka taimaka wa musulmi dan uwanka da loma daya ya kai bakinsa ba me ake da nema irin na kyauta to ni ma abin da ya kawo ni game da magana ki ne da kamai wai yanzu me ake ciki ne hmm. ai sabuwan gaya miki ni zancen mu da kamayan nan abin ya girmame ni wallahi na rasa abin da yake min daɗi kuma sannan ke ina ganin babban rago aka yi min tsakanina da kamai allah da shiga tsakani kwata-kwata yanzu ka mai baya kaunar gani na wancan karan biki ga korar karen da imun ba to yanzu adamu menene abin yi ni dai na yanki shawara akwai wani gidan wani mutum nan jaka ba ɗauri mai ba da magani da can nake so in je ni ya taya ni da ɗan maganin mu gani ko za a jawo hankalin shi dan sir mu na mata in yi gani ko zai dawo <laughs> ni dai adama da za ki shawara ta ko da baki bosa wasu masu magani ba to idan ban hada da taimakon nan na magani ba ya za a yi shawo kan lamarin nan akwai wani hayaki fa aka ce yake bayarwa da kin turara shi zai rugo ko ya bani irin kwallin nan ido na idan kan bi shi har gurin dillancin da ya ganni ya ta zo da a gaba ya biyo ni har gida adama shawarar da zan baki mafita guda ɗaya ce to ina alkali mai farin gemu au in je an kai rasa kenan birma a ciki na wuka an tona kai na asiri ba haka nake nufi ba adama to da za ki je ki same shi kafa da kafa ki mararece masa ki gaya masa abin da ya faru gaskiya daga farko har karshe kuma sannan ki roƙe shi ya muku suluke da mijinki sai kigan Allah ya da an dace to kuma kin ga alƙalin nan kamai ya san shi kuma yana ganin girmansa da mutuncinsa tun a wata shari'a can baya da ya musu akan wasu filaye ina ga shawarar nan ki zan jarraba ta to gaskiya shawara ce na riga na baki sai ki gwada ki gani ko Allah zai sa a dace ai yanzu kuwa in Allah ya yarda ko kasa a guyo ba zan ba ba mamaki a nan ma bakin wahala Allah zai yanke min ita to Allah haba bintu yanzu da hankalinki da wayenki kika jefa kanki cikin wannan mummunan ɗabi'ar haba yanzu kina tunanin a haka ibrahim din zai aure ki da wannan banzan halayyar da kika ɗauko a kanki ai ba ma ibrahim ba duk ɗa namiji yake da ilimi yake da hankali yake da tarbiyya bai so ya yi ma'amala da ke a zama matan aure ba to tun wuri ina baki shawara ki kokari ki canja wannan tarbiyyar da kika ɗauko shi from nowhere don ban san ki da irin wannan halayyar ba haba bintu ata wannan ba hali ne na gari ba wannan ki zubar da makaman nan wannan ba hanya ce mai billowa da kika ɗauka kanki ba kin gani sai haka dan Allah ki haƙuri yanzu ki duba cikin halin da kika jefa ma'aifiyarki hmm? da ma'aifinki ke san illa zub da kwalla kuwa na ma'aifiya akan yatta ba karamin masifa bane ba kuma kullum akan ki a ta rigima a ta rigima bintu ke bayani a karama ba da wayanki da komai ki dauki wannan halin da ba a san ko ta ina ba ki dora kanki ko kawace take da irin wannan halin a ba ki so ki hada ka fada da ita ba sai ba tarbiyyar gidanku ba ce ki duba fa ki ga inda kika sa ma'aifinki ya miki duka kalli fuskan gidan Allah ki duba ki gani tun na sani ban taɓa ganin ya ɗaga hannu ya mare ki ba barantana irin wannan mummunan dukan kalli fuskan ki ba bintu you have to grow up kin gani dan Allah ki daina ɗauko wannan abun da kika ɗauko ki ajiye su ki duba halin da uwarki take ciki kullum kullum ba fara kullum ke ce ke saki bata mata da so yake ki kwantar da ita ne ko kawace take da wannan halin da ke da shi bana tunanin zaki hada ka fada da ita Barantana a ce wai ke yar gidan yana kike irin wannan abu to ni dai na miki na baki shawara kuma na miki nasiya ki cire kanki daga cikin wannan mummunan tabiyar da kika dauko kika jefa kanki ciki kuma kar ki manta wata rana ke ma ki zama uwa za so ki haifi ɗa ta zama irin wannan halayen da ke fama wahalar da ma'aifiyarki kuma ki tuna ki sani duk yanda ta wahalar da uwarta ita ma wallahi in ta afa abin da za a yi mata kenan wai da ina za ka fita za ka yi bayan ka san tsara kai nake zaman jira a nan wallahi iya da waje zan dan leƙa ni a wata ka ta sa kafa ta fice ta banni kai ma shine yanzu kai ma za ka bi bayan ta ko ai hakuri iya wallahi ba bayan ta zan bi ba to amma ai ka san yau sarai zan koma ƙauye nake zaman jiran ka za ka bani kuɗin mota nan fa ake yin ta wallahi iya bani da ko kwandala wallahi iya kin gama aljihu dakata da Allah ko kai ne beran masallaci beran masallaci da ya fi kowa talauci kudin mota ne dole sai ka nemo ka bani na ba garin nan saboda garin nan ya ishe ni kana ji ko ko ba ka ji to dan abin da zan ci mai daɗi ka daina sunan nazo birni kuma gare ka ranka shi ne na yanke shawara na ce bari in zo in same ka in roƙe ka alfarma ka shiga maganan nan ko allah ya yanke lamarin na yan labai a daidai tare da mijina a yi mana sulhu to na ji duk abin da kika faɗa ya kamata shi ma a ji daga gare shi ko saboda haka ya kamata a kirawo shi mu zauna da ni da ke gaba ɗaya a ji bakinsa Allah ya taimake ka ni ba kula ne yake yi ba ballanta na je in ce masa ya zo kana neman shi zai za ka yi magana da shi baya sauraro na ran kai da dakata ba haƙƙinki ba ne ki nemo shi ba na ne ni zan kirawo shi saboda haka tashi ki shiga gida to wa alaikum salam awalu to me gida wai me yake faruwa ne iya ce ta ce za ta koma ƙauye to kuma ta buƙaci na ba ta kuɗin mota ni kuma ba da ko kwandala kuma ke riga kin san halin iya to yanzu ya za a yi kenan to ni dai ba da kuɗi ban kuma san inda zan samu ko bandala ba sai dai ban sani ba ko za a samu a wurin ki sabuwa ni fa ka ce mai gida sana'ar me nake zaka ci ko za a samu kuɗi a wajena ab ina bankin nan da dan asabe yake yake taro mai gida ka san kuɗin nan nasa fa yana tara su ne domin dakata duk ki bar wannan bayani ni dai taimako na a taimake ni in samu in fita haƙƙin tsohuwar nan tamu rabu lafiya kin ga idan ta min baki ba fa zan ga da kyau ba sabuwar in ya so idan na samu kuɗi sai in dawo da ɗan asabi kuɗinsa to shi kenan mai gida bari in duba asusun a gani Let's go! Rabiu. <laughs> Kai. Ya yi kokari ma aikin ya yi Wallahi aiki ma. Wanda ka san? sa kokari. Sai. Aikin ya wallahi. Ka ce kai sai yanzu ka shigo. Wallahi ai bi sai yanzu na samu dama na shigo. Gaskiya ne. Mutumi na ka da hannun ka ya faɗa mutum ina wata sarewa ji kawai eh, <laughs> Allah sarki yawa ina ka ajiye wannan kwalin DVD din ina ta neman zan yanka masa ɗaya wakar tasa oh my god ka san jiya da muka da kasuwa gida na wuce wallahi na wai sha gida to amma dai dole zan je dauko da Allah amma lala ku yi hakuri Anas lala ka hakuri barin je gida dauko na mantoshi ne ka to sai ka dawo let's go let's go an zarta mana sabo yi sauri ba ba sai kin kirga ba riko min su haka ha ai gara ka bari dai in haɗa sa in san nawa na baka hanzarta do Allah Ni sauri mi komin su haka mi komin to ga su dubu bakwai da ɗari shida da naira hamsin ne to allah ya ma albarka me gida na ce ba haba sabo ki saurara min mana ki kyale ni jin sallama tsohuwar nan tawa haba to ka ji abin da mai ɗakin ka ta zo min da shi shi yasa ni ce a kirawo ka dan na ji daga gare ka allah ya gabata malam duk abin da ta faɗa haka ne sai dai ta gaya maka laifin da ta mu wannan kai da ita ne malam kamai ba na son a ci gaba da toni-toni. ni dai na fi so ta nisanta da ni saboda baƙin halinta don ya rasulullahi ka haƙuri mai gida ai abin da ya ce zamanin yahuda mm, mai gida ai ta baka haƙuri ai ta baka ka rinza ido ka ki ganin ma'aiki mai gida dan ya rasu nan kai daɗe ka ba shi hakuri dan annabi ya isa haka baiwa Allah malam kamai abin da nake son ka fahimta shi sulhu a kullum alheri ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da sulhu to kaji malam kamai ni dai ina roƙonka dan Allah kai haƙuri kai hakuri. ka gode wa Allah ma da Allah ya sa matakka ce take son a yi sulhu har ta je kawo kara ta a baka haƙuri ai ya kamata man ai haƙuri da wannan al'amari wallahi na yi nadama ranka daɗe na aikata wannan babban kuskure da na yi kuma insha Allah ina mai tabbatar maka ba za a kuma samun irin wannan a tare da ni ba zan kiyaye insha Allah duk sharrin shaidan ne dai yasa na a wannan sarkakiya? wallahi sharrin shaidan ne to ka daji daga bakin tamalan malam kamai shikenan Allah ya gafarta malam da ka shiga cikin magana na haƙura kuma ta ci albarkacinka da darajarka amma wannan bakin halinta wallahi ya fi na bakar gobara illa to Allah ya muku albarka kuna iya tafiya kuna iya tafiya mun gode Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Lafiya? Me ke faruwa ne? Bintu. Subhanallah. Bintu. Mami. Me yasa miki miki faruwa? Kaina. Ciki na ciwo mami. Sannu. Tun yaushe haka? Hmm? Tun bayan tafiyar dakta. Newton, kuma shine baki gama in baki magani ba sannu kin ji bari na ɗauko miki magani iya ai haƙuri a riƙe wannan nawa ne nan ɗin ɗari bakwai ne ya sai ya haƙuri a jajirta da abin da aka samu yanzu kai ayuba <clears throat> baka ji kunyar ba ni ɗari bakwai ba to na fahimci sabuwa sai abin da ta ce a yi sannan ake yi yanzu ita ce ta ce ka bani wannan ɗin a'a ba ruwan sabuwa ɗari bakwai nan sai da na karaɗe garin nan kaf da kyar na samu rancanta ai haƙuri to wai ayuba ina aikin da kake ko biyan ka ne ba sa yi to lamarin aiki a yanzu sai du'a'i bambanci na da marar aiki kalilan ne sai a yi wata hudu zuwa biyar ba abin ko kwandala ba haka dai muke rayuwa a daddafe to idan ko haka ne to zaman ka abin ba shi da wani amfani gari ka tattara ka dawo ƙauye ko noma ne ka rinka yi a'a ba sai na koma ba haka dai za mu ci gaba da jajibawa to naji to yanzu ya za a yi da su kulwa ai iya kawai ki koma da su ni inda son samu ne ma sai in tattaro miki sauran na sabo ma ke tafi da su dan wallahi a yanzu ba zan iya daukan nauyi ba wallahi iya ai kana ji ayuba ni ba zan dora wa kaina wani nauyi ba ba wata wahala da zan sake dora kaina wannan dai da nake rike maka na ce na ji na gani din zan iya to su kadai zan iya koma da su amma ba zan sake dora kaina wani nauyi ba kana ji na ko ba zan iya ba nauyi min yawa ne ba zan iya ba to ba zan iya ba ba ni kuɗin garan je in tafi kawai kafin rana ta take Ibrahim. Wato Ibrahim burinka ya cika. Ranka ya maka daɗi tunda ka shiga tsakanin bince da mahaifinta ko? Kana cin arziki a gidan ubanta, amma kana binta da shirri. To wallahi ta Allah ba taka ba. Anti ni fa ban gane me ke cewa ba. Rufe min baki. Ba dai burinka ka haifar mata da matsala ba? To yanzu ka je kai mata sharri a gun babanta. Burinka ya cika ko? Ban gane me ke faruwa fa haka dama zaka ce ba na son munafurci munafikin banza munafikin wafi ya nufi wata randa ruwan randan mi to ina wannan ma yana da sanyi ki taba ki jifa da sanyin shi Ka. ni dai ba zan sha wannan ba kawai dan fiya watan na naira goma ko ishirin shine kike gyashi kuma ki siyo min in sha in jika kokon raina to ina kwantar da hankalinki ki bari in je in dauko naira ashirin a cikin ɗakin je shagon waje in siyo miki mai sanyi inna ga ake yi dan ruwan mai sanyi ni ma in jika makoshi na in jika kokon rai na ai zan ji daɗi eh? ina gashi ina zaliha zaliha ta tafi makaranta tun ɗazu ai na san za a rina an arzanin mahaukaciya wannan din kifi ne mm, umu barin je in siyo miki ke ina kuma za ki je ki rufa min asiri da wannan gyalen ki fita a sa na kurya masu gansa kuka a unguwan nan a'a wallahi ba zai yiwu ba shiga daki ki dauko hijabi ai yanzu sai a dira min alhazan miyo a cikin unguwa ba kya gani mutane yanzu ai sun daina kiwon dabba mutum suke kiwo ai nan lura ake da ko takunki a unguwan nan kirga shi ake yi ni ai an sha na warke wallahi ani an shana na warke hannatu to ko kefa to ina na tafi barin jin so miki to ko kefa ba ki ga haka ya fi ba masu tura a a a shagali wan buduri wato su yanzu a gidan nan Allah ya kawo musu wani canji suna ta tsikarar duniya ba na nan yaya yaya ina fita sai na ga baba ya shawo kwana sai na masa na dawo na shiga uku ta same ni ya ganki a'a bai gani ba ina ni na bari ya gani in jawo mana salalar tsiya alhamdulillah to ima cire hijabin rufa min asiri ha kawai a jawo min da ya jaraba tun ban tsane ba ha ba za ta samu ba wallahi tunda bai ganke bari ma in sha bari in sha wannan din ha bari ma in sha in sha ni randan kawai assalamu alaikum ni ne na a washe ka dawo na dauka yara ne suka shigo wallahi inna na dawo kun yi jarabawan kuwa mun yi inna amma ban ga takarda a hannunka ba <laughs> inna kenan a yanzu duniya ta ci gaba inna an daina zuwa da takarda ko bairo ko fefa gurin jarabawa yanzu kawai za ka je ne ta yanar gizo-gizo ake yi za a baka kwamfuta a cikin aji ka rubuta a ciki hmm. Hmm. wallahi inna na yi muguwar gajiya kin san daga can makaranta har kofar gidan na wallahi a ƙasa na tau kuma gashi kin ga ana ta rana sanya dan asabe kai dai ka ci gaba da dagewa ita nasara ba a samunta sai an sha wuya haka ne inna ina mai tabbatar miki da cewa inna ina da yaƙinin ɗari bisa ɗari inna in Allah yadda sai na samu iya adadin makin da ake bukata a wannan jarabawan da muka rubuta wato post UME. To Allah ya sa ɗan asabe. Ni dai buri na an ga kai ma ka samu ka shiga jami'ar nan kamar da sauran abokanka suka shiga. Ayin Allah yadda inna na kusa cikan buri na. To Allah ya sa. Um, bari in ɗabi ruwa in je in ɗan watsa saboda zafin da nake ji to shi kenan ya kamata bintu bintu bintu bintu yanzu dai idan na fahimce ka so kake a yi maka waka amma ta biki ke ko eh to ka gane ita magana irin wannan ba za ta yi ta waya ba ka daure ka shigo yanzu ka same mu a studio yawwa ok to ba damuwa sai ka zo yawwa na gode ai biya ne ina ne ne ka ganka haka wani kayan laushi me faru ne kai kaina ne dan ke dan bugawa eh ka gani amma ba wani matsala bane serious okay ah, ina ganin fa na gama hada mana wata waya akwai wani dan siyasa da yake so za masa wani aiki so mun yi da shi ma dai yanzu zai zo Allah biki na ah, Allah kaga muka yi aikin nan sai mu samu kuɗin da za mu siyo wannan sabon sawan kaɗin eh. wanda za mu samu sabbin sarewa da sautuka masu amo ah, na gari sosai kuwa yawa abin da ya kamata kenan zai shigo yanzu ba damuwa wato abu ne mai kyau ok na bari lalai na dan wani uzuri bari in ji dawo nan ba uzuri kuma me zaka je nan ba zan ji ba wani nisa zan yi ba zan dawo ok shikenan ba shikenan sai ka to dan asabe ga abinci nan dama na san ka tashi dawa da yunwa zaka dawo ina ina aka samo shinkafan na haka wacce ka kajiya ce dama na rage gwangwani uku shine yau na siyo gwangwani biyu na hada na dafa ta to Allah ya rufa asiri wai ni ko tun da na shigo gidan nan ban ji motsin iya mai gida ba <laughs> Allah sarki iya mai gida ta tafi tun ɗazu a haba ai ni wallahi ban sani ba da na sani da na dan bata wani abu ko da dan kuɗin mota ne ta dan rage dama jira nake ka dawo in faɗa maka abin da ya faru a cikin gidan nan yau to lafiya me ya faru inna to iya mai gida ta tashi tafiya ƙauye ta nemi mahaifinka ya bata kuɗin mota ka san halin da yake ciki ba shi da shi kana ganin dai da ake fama a gidan nan na abinci ma baya samu ya kama mana. to shi ne ya buƙaci a ɗauko asusunka da kake tari a fasa banki na ƙwarai kuwa shi aka fasa na ɗauki kuɗin gabaki ɗaya na bashi ka san mahaifiyarsa ce dole ya sallame ta kuma inna kika bashi kuɗin duka yi gaba ɗaya na bashi dubu bakwai da ɗari shida da naira hamsin haba inna da kuɗin nan fa na sa rai makarantar da nake nema da kuɗin zan je in biya kuma kin ga kuɗin nan na jima ina tarawa da ƙyar fa na tara kuɗin nan fa na sha wahala inna kuma sai ki ɗauka ki bashi ba komai baka san buɗin da Allah zai maka ba da albarkar da zai sa maka sanadiyar fa mahaifinka asiri da kai haka ne inna amma sauyin yaushe zan kai ina tara wannan kuɗin mai yawa haka ki ga fa inna tun yaushe nake tara kuɗin nan amma lokaci guda ɗauka a bashi kuma gashi harkar ruwan ma yanzu ba samu ake ba kada ka damu insha Allah za ka samu abin da ya fi haka wanda ka tara ɗin dama kuma ina so in baka wata shawara shawara kuma inna eh to me zai hana idan ka yi garuwa da rana in so da yamma ka je ka dan saro biredi ka kai bakin hanya ka kasa to ina in allah yadda zan yi ƙoƙarin yi haba haji ya bulkisu ya na dade ana a zaune ko ta kaina ma ba ki biyo ba ne haba dan Allah dan annabi kana ta damuna tun ɗazu ina daga ciki to gani na fito ka bari tukunna in sallamu wannan sannan in zo in sallame ka to da Allah ki hanzarta domin kar ki so ki ji irin yin wanda nake ji na ji ina nan dawowa am me za a kawo maka a sallame shi tukunna sai ki dawo Allah sarki ka gani Allah ya ce in sallame ka na dawo gare ka ina jin ka yawwa akwai sakwaran nan akwai to ai mun haɗi na musamman sannan a haɗo mun farfesu daban sannan ki haɗo min da lemo ƙatuwa kwalban nan mai sanyi ki haɗo min to na ji dai wannan ne kaka damu an gama doya sai ka ce dan kudu a ƙwarai ku ai na zauna a can yarinyan nan gidan miji ya kamace shi. ki daina ganin laifi na gimbiya ba laifi na bane al'amarin da ya faru to idan ba laifin ka ba laifin waye ne oh my god sau nawa ke so ne miki wannan bayanin ne na kwashe kusan minti ashirin kenan ina fada miki kuma da yaren hausa dole in kasa fahimtar ka aibi domin kamun abin da ban ji daɗin shi ba abubuwa da ban taɓa zato ko tsammani daga gare ka ba kinga shikenan yanzu komai ya wuce ina son duk abubuwan da suka faru a baya ki watsa su baya ki bar batun su to yanzu me kake so ai yawwa yanzu ni so nake a maida hannu agogo baya ma'ana dai ni har yanzu ina kaunar ki kuma duk daɗi duk wuya ina tare da ke in takaice miki ma bayani ni fa ke zan aura aibi kenan ba wannan bane karo na farko da ka tafaɗin wannan magana ka faɗe shi kafin yau kuma ka kasa cikawa har yanzu ka amince za ka auri wacce take da ɗan da ba a san uban shi ba a ah, baki ji ba Ina jin ka. Nawa ne kuɗin naki? Ka ci sakwara guda uku, ya kama ɗari shida kenan. Sannan kuma ka ci plate ɗin farfesu guda ɗaya, ka sani farfesu na na rago ne, ba na irin sauran ba ne, ai ka gane. Na ƙwarai ku ana ji. Yauwa sai lemu guda ɗaya. ku. Ya kama gaba ɗaya. ka ya kama ɗari biyu kenan. <laughs> A'a, ai ban ban bada kuɗi don abin canji ba. Wannan abinci naki mai daɗi, ai kamata yin ƙaro wasu kuɗin ma. Allah ko? Ƙware kuwa. Ai ni gaba ɗaya an tafi da ni. Baya ga daɗin abincin sai kuma ga mu ki ta ma fi abincin daɗi. Kai dai ban da tsokana. Allah kuwa. <laughs> Wai baki ji ba ya ma sunan ki ne. Mm, sunana Balkisu. kin biyan bilkisu mai karin zinare wallahi kin ci sunan nan kai ni suna na ayuba dubu jiran mutum ɗaya makarantar nan ta daɗin kowa firamare a nan nake koyarwa a ka ce tica ne ƙwarai kuwa ani babban malami ne gaskiya ne <laughs> na ce ba ko za a taimaka a bani lambar waya me ka ce lambar waya za a daure a bani do Allah saboda kin ga ma dinga gaisawa ba za a rasa mura ba hmm, ba matsala bari in baka yawwa 070 yawwa 12 ba ni kadai suka keta wa haddi ba har da wasu mata daban a wajen ta wannan hanyar kadiran ta sa aka samu madu daga bisani bayan an tarba sansanin 'yan gudun hijira shine in samu in gudu daga hannunsu yanzu mai laifina daga faruwar wani al'amarin kowa ya tsane ne bayan na fi kowa ciwon abin da ya faru to amma me yasa ni baki sanar da ni wannan labarin ba ha ba aibi ta yaya zan dinga faɗin wannan mummunan al'amarin haka to amma kalla ya kamata a cikin sanar da ni saboda me saboda ni na musamman ne a wajen ki saboda da kin sanar da ni da duk abin da ya faru da bai faru ba to yanzu duka ya hakuri na ji na yi kuskure ka yafe mu shikenan ya wuce kuma ne miki alkawari insha Allah komai zai koma kamar yadda yake a da Allah ya sa amin misa ba ka daga ba na ganin wayar ba ta da wani muhimmanci ne ko dai bintu ce Me gida? Yaushe ka shigo ban ji shigowarka ba. Ai ban jima da shigowa ba. Dama jira nake ka dawo. Me faru kuma? A wai kuɗi za ka bayar ko 'yan masarar nan ce a aunu a yi tuwo ko? Haba sabuwa, wannan kuɗin zan bayar. Wai na kuɗin da ka karɓa, ai na san koya dai ka dan rage mana wani abu. To babu. Babu fa ka ce. Ba ki yarda ba, ni karya ne miki kenan ko? To bari ki gani. kina gani kin gani Banda da kawo fitika kudin ta kaf na tattara na ba iya ta tafi to Allah ya kyauta Allah ya rufe asiri am sai a yi haƙuri a sha ruwa a kwanta Haba. a shayar ka dau san da zo yawwa dama yanzu nake ƙoƙarin kiran ka a waya domin sanar maka halin da bintu take ciki kamar yaya kenan tana ɗaki a kwance ba ta da lafiya ah, to ki ba ta magani mana eh abin da zaka ce kenan ah, to idan ban ce ki ba ta magani ba me kike so na ce ya kamata ka tausaya mata ai eh. domin dukan da kai mata shi jefa ta a wannan halin rashin lafiya da take ciki ba haka ba ne kada ki ɗora wa dukan da ne mata ita dai wannan muguwar ɗabi'ar da kuma mummunan halin da ta jefa kanta a ciki shi ne ja mata amma ba ruwan dukan da ne mata Adama Adama. Na'am mai gida. Yo ai ban san ma ka shigo ba. <laughs> Eh san da zuwa. Yawa san zauna. Ka Allah. Ashe ka dawo ma gida. Na dawo. To san da dawo. Adama. Magana nake so in yi da ke. Magana ko mai gida? Kunnanki nake so na ja. domin ki ji abin da zan faɗa miki Allah sa'in ji alheri ina so ne miki magana ne dangane da juna biyun yarinyar nan kada ki kuskura daidai da rana ɗaya ki ce za ki sake yin yunkuri don raba ta da wannan juna biyun. kin ji abin da na gaya miki ko to bin allah maganin wayo allah idan kuma kin ƙiji to wallahi ranar duk da kika sake yunƙuri don kawar da juna biyun wannan wallahi wallahi a bakin auren